Mm-hmm. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 haka kuma kuna iya kama shirye-shirye da namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa da kam ko kuma sashen hausa da kam. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Babban kotun kolin Pakistan ta ce firaministan ƙasar Nawaz Sharif bai cancanci ya rike mukamin da yake a kai ba. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta kakaba Amurka na ta takunkumin. Haka kuma Majalisar Dattawan Amurka ta sake kasa samun nasarar soke dokar kiwon lafiyan nan da ake kira Obamacare. To kanin labaran kenan yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan mugunyar cutar nan mai illanta hanta. Wannan cuta babban cuta ce wacce take kisa a sauwake mutane ba su gane ba. Zawo kuma ku ji cewa ana murza gashin baki a jamhuriyar Nijar saboda kuɗin da aka kashe wajen kawata birnin Yamai. Sai dai in ƙwarorin zinariya Hankali bai ɗauka a ce an yi shi eh, miliyan 490. Yau 'yan an ce tsaya za a yi a saurari abin mutane ka hudi ba a ci gaba. Ku dibi kusa gare mu. Da burkina in kun dibe ta. niger ta yi burkina yau burkina ta san abin kallo To idan mun kada sakkwaton shehu kuma za a ji cewa yayin da ake ware miliyoyin kuɗin tallafawa ɗalibai an bankaɗo na bogi wajen 700 kamar kowace ranar juma'a kuma lalu mahmud lalu na tafa da shirin duniyar amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Babban kotun kolin Pakistan ta ce firaministan kasar Nawaz Sharif bai cancanci ya rike mukamin da yake akai ba, don haka ta umarce shi ya sauka daga kan kujerar tashi nan take. Wani mai magana da yawon ofishin firaministan ya ba da sanarwar jim kaɗan bayan kotu ta ayyana hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin na kotun duk da dai yana da ja sosai kuma ya ma riga ya sauka daga mukamin nasa. a cikin hukuncin da ta yanke kotun kolin ta ce kin bayyana kadarorin da ya mallaka a kasashen ƙetare a cikin takardun neman tsayawa zaben shekarar 2013 da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bada duk da rantsuwar da ya ɗauka duk sun nuna cewa shi ba mutum ne mai gaskiya ba saboda haka bai cancanta ya zama wakilin majalisar dokokin ƙasar ba a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar wannan hukuncin da kotun koli ta yanke ya shafi suma dukkan 'yan majalisar ministocin ƙasar ta pakistan abinda ke nufin dole da su masu ajiye mukamansu yanzu majalisar wakilan kasar za ta nemi shugaban kasar ta pakistan da ya zaɓo wani sabon firaministan ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗi yau juma'a cewa ita ma rasha za ta ƙaƙaba wa amurka nata takunkumi a matsayin ramuwar gayya kamar yadda amurka ta ƙaƙaba mata sabon takunkumin da 'yan majalisar dokokin amurka suka zartas jiya juma'a ma'aikatar ta ce wannan takunkumin ya nuna yadda amurka ke amfani da matakan tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa ma'aikatar wajen ta rasha ta ce matakan da za ta ɗauka ɗin za su haɗa da koran wasu ma'aikatan diflomasiyya da na kimiyya na amurka da ke aiki a ofishin jakadancin amurka da ke moscow da kuma ƙaramin ofishin jakadancin rasha ta bayyana cewar rage yawan ma'aikatan zai mai da adadin ma'aikatan diplomasiyyar amurka zuwa 455 a jiya ne 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da ɗaukar waɗannan matakan ba a kan rasha kaɗai ba har ma da ƙasashen iran da koriya ta arewa Majalisar Dattawan Amurka ta sake kasa samun nasarar soke dokar kiwon lafiyar nan da ake kira Obamacare wadda aka kafa shekaru bakwai da suka wuce. a wani sabon yunkurin da majalisar ta yi jiya a cikin dare. 'Yan majalisar dattawa uku na jam'iyyar Republican mai mulki wato John McCain na jihar Arizona da kuma Lisa Murkowski ta jihar Alaska da kuma Susan Collins ta jihar Maine ne tare da daukacin wakilai 'yan jam'iyyar Democrat suka jefa ƙuri'un da suka lalata wannan yunkurin na 'yan Republicans masu son ganin bayan shirin kiwon lafiyar. Jim kaɗan bayan da yunkurin ya ci tara ne shugaba Donald Trump ya hau kan dandalinsa na Twitter wajen caccakar 'yan jam'iyyarsa ta Republican da suka haɗa kai da jam'iyyar democrat wajen bata yunkurin inda ya ce waɗannan 'yan republicans ɗin da democrat sun juyawa ƙasar baya duk da dokar ta bacin da gwamnatin venezuela ta kafa ta haramta tarurrukan zanga-zanga ƙungiyoyin 'yan adawa na can suna kiran mutanen ƙasar da su fito kwansu da kwarkwatansu su yi gagarumar zanga-zanga kan wata ƙuri'ar raba gardama wadda za a jefa jibi lahadi wacce suke tsoron za ta yi wa venezuela ta yanzu wato za ta sa venezuela ta tashi daga ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya zuwa ƙasa mai bin tafarkin kama karya shugaban venezuela nicolas maduro yana kokarin shirya kuri'ar raba gardama ne kan wata majalisar tsarin mulki mai wakilai 545 da yake sanya kafa wacce za a bai wa aikin yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima to sai dai kuma masu sukar lamarin wannan yunkurin sun ce magoya bayan maduro ne kadai aka bari su tsaya takara a wannan zaben kuma ana fargabar cewa idan sun yi nasara za su iya kyale shugaban ya ci gaba da yin mulki har illa masha Allahu. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yara ƙanana guda biyar da mata biyu suka rasa ran ransu a lokacin da jirgin kwale-kwalen da ya ɗauko su tare da sauran ayarin 'yan gudun hijira zai kai su wani tsibiri na ƙasar Girka ya juye ya nutse a cikin teku jiya Alhamis da maraice. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Turkiyya na Anadolu ya rawaito hukumomin dogarawan teku na cewa jirgin ya nutse ne a lardin Izmir sai dai an samu sa'ar ceto mutane tara da suka hada da 'yan iraki guda hudu da 'yan somaliya guda uku da kuma 'yan kasar siriya guda biyu akwai kuma mutum guda da ba a gani ba har izuwa yanzu cibiyar labaran ta anadolu ta ce yanzu haka 'yan sanda na farautan wani mutum dan fasa kwabri da aka ce shine mai jirgin wanda kuma ya arce ya bar mutanen bayan da jirgin ya soma nutsewa a cikin teku. labaran duniyar aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai ya take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan gunyar cutar nan ta hanta mai nau'uka iri-iri. Daga bacin Yakuba, Abdullahi Muhammad ya shirya mana wannan rahoton. Masana nau'in cututtuka sun bayyana cewa cutar ciwon hanta ko kuma hepatitis cuta ce babba mai kisa cikin ruwan sanyi da sauri wanda tafi cutar kanjamau kisan mutane cikin sauri binciken na bayanin cewar akwai nau'in cutar ciwon hanta guda biyar da suka hada da nau'in a ba ca da da kuma a a najeriya nau'in cutar ciwon hanta nau'in a ya bullo ne a jihar borno a garin damasak a ranar uku ga watan mayun shekara ta 2017 wanda ya zuwa ranar biyu ga watan yulin shekara ta 2017 aka ba da rahoton tabbatattu da kuma wanda ake tsammanin cutar har guda 146 domin sanin matsayin cutar da kuma abin da ke haddasa shi na tuntuɓi ƙwararre a fannin nau'in cututtuka da ke asibitin ƙwararru a bauchi anas muhammad bello dauda ga abin da ya ce ka wannan cuta babban cuta ce wacce take kisa a sauwaƙe mutane ba su gane ba don wannan cuta za ka iya kamuwa da ita baka san ka kamu da ita ba saboda ita a hankali ne shine abin da ake kira wai silent killer mai kisa cikin ruwan sanyi a hankali za ta kamu za ka kamu da ita baka san ka kamu da ita ba lokacin da za ka farga cewa wannan cuta kana da shi lokacin ta kawo ka kusa da rami ko za ga mana irin nau'ukan wannan ciwon hanta din na'am wato ita ciwon hepatitis ciwo ce wata take matsananciya wata take shafar hanta Ah, hantan nan kuma abinda take yi hanta takan kumbura hanta ne kuma tana da nau'o'i masu hatsari guda uku akwai a akwai ba akwai ca to wanda ya fi hatsari din ya fi kisa nan take nau'in ba ita ta fi yawaita a afirka da najeriya da sauran west african countries to a kamar yanzu ta mutum zai fahimta ya kamu da wannan cuta wato inda mutum zai fara fahimta cewa ya kamu da wannan cuta shine na farko akwai zazzabi mai ya hau ya sauka ya hau ya sauka akwai tsananin kasala na gababuwa zaka ga wanda ya kamu da shi daga baya son ya uzura komai a kowane lokaci yana kwance ji amai zai ji zawayi zai ji tsananin ciwon kai kuma wani lokaci wajen kwayan idonsa da ga ya canza ya yi rawaya rawaya su ne halammun da akalla mutum zai ga cewa kamar kumburi ah, yakan kumbura na kafafuwa wani lokaci kuma akwai inda za ya fi daga mutum hankali shine yawan kaikayi kaikayin nan a jiki da ka ga mai shi in har bayyana wato wannan cuta mukan danganta yaduwansa bisa gaskiya akwai jahilci jahilci shine na farko na biyu kuma talauci sai dai kuma ganin an danganta jahilci da kuma talauci ga hanyoyin kamuwa da cutar ciwon hantar na tuntubi wasu domin jin ta bakin su ban san da ciwon nan ba na ji ana magana ne akan ciwon so yanzu da ana ai mana magana kan ciwon za mu je asibiti gwada mu ciwon dai ana faɗi amma ni kan da bai taɓa kama ni ba don haka shawura ne da ni da wanda zai iya ji ya kamata mu je a gwada mu san yanayin lafiyarmu najeriya dai ta kudiri niyyar kawar da cutar ciwon hanta a kasar kwata-kwata daga zuwa shekara ta 2030 abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab na musamman. To bari mu kada jamhuriyar Nijar yadda a nan kuma karce ƙasa ake yi kan kuɗin da aka kashe wajen kawata birnin Yamai wanda wasu ƙungiyoyi ke cewa an yi cuwa-cuwa. Hukumomi kuma ke yin watsi da wannan zargin. Salamu na barma gare ka. miliyan dubu na sefa ne aka kesta cewa an kashe domin gina irin waɗannan alamomi na magamar hanyoyi wato rompoint masu ɗauke da ƙoran ƙarfe kurangar siminti ko tsintsiyar ƙarfe da zumar bayar da kyaukyawar huska ga birnin yamai abin da ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta tsakanin masu suka da waɗanda ke kare wannan tsari na nyame nyala jami'in fafutuka abdu idi na cewa gudanar da bincike akan waɗannan ayyuka ya zama wajibi kuɗin da aka yi kuɗin mu ne tunda ko kuɗin ƙasa ko kuɗin kamfani na ƙasa a yi bincike a gani su wannan kamfanin na ƙasa nawa ne suka bada kuma a je a yi bincike wajen 'yan kwangilak nawa aka basu? su a ce wannan rana a ba na harbanda ma 'yan nan sai da 'yan ƙwarorin zinariya ne hankali bai ɗauka a ce an yi shi miliyan 495. Mai magana da yawun hukumar kawata gari nyame-nyala madam kacere mariya isa bube na ganin. Yau yan an ce tsaya za a yi a saurari abin da mutane ka haɗi ba a ci gaba. Ku dibi kusa gare mu da burkina in kun dibe ta. Niger ta yi burkina. Amma wadda sun kai tsari kamar irin tsarin gada aka na ana yi cikin nyame-nyala yau burkina ta san abin kallo. mutane shita-shita na yau da ana son a ɓata tsari sai a ɗauko magana a ce an sa miliyoyi cikin ayyuka dan dai a ɓata mis tsari. Tun bayan zagayen da shugaban ƙasar Nijar ya gudanar a wasu manyan titunan Yamai hukumar nyamenyala ke shan suka daga jama'a. don ka zo kama wannan ran da ba kwalliya yau kwalliyar talaka za su ci a zo a sa makonnin kuɗi a ci a ƙaryan zamani ne aka sa aka aiki da shi simintin zamani ne aka aiki da shi da sarwansu shi kuma alhali asara ce aka yi irin wannan ra'ayi ya sa hukumar kaddamar da wasu ayyuka a jiya domin canzawa titunan babban birnin na jamhuriyar Nijar huska ayyukan da ke buƙatar gudunmuwar jama'a in ji jami'anta ayyukan da an ka hiddo jiya ko wace komin an tsara ta ta kula da kominikinta ita ne yala tana dibawa kuma banda wannan ana responsabilizekin lamiri central da kayan aiki ta diba ta ga abun da suka yi sahiya duka zargin rashin tabuka wani abun a zo a gani game da ayyukan kawar da datti daga titunan birnin yamai ya jawa ma'aikatar magajin gari soke-soke daga mazaunan wannan gari cikinsu har da shugaban ƙasa isu muhammadu wanne saboda dalilan da ya danganta da sakaci akan aiki ya kori magajin gari Hassan Saidu daga aiki a tsakiyar watan da muke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, bari mu dawo Najeriya inda yayin da gwamnatin Sokoto ke ware naira miliyan 900 don biyan kudaden tallafa wa ɗalibai game da karatunsu sai kuma gashi an bankaɗo ɗaliban bogi wajen 700 Murtala Sanyina gare ka. A cewar gwamnatin jihar Sokoton kudaden da aka fitar naira miliyan 900 da ɗoriya na da makasudin biyan kuɗin karatun ɗalibai 14,532 da aka tantance 'yan asalin jihar ne da ke karatu a manyan jami'o'in ciki da wajen Najeriya. Wani kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a ƙarƙashin shugabancin dattijo ambasada Shehu Wurno shi ne ya tantance ɗaliban yayin da kuma ya bankaɗo wasu ɗalibai fiye da 500 na bogi da a da ake biyan kuɗin karatunsu. to kowane mataki gwamnatin jihar ta dauka domin tabbatar da cewa ɗaliban na hakika ne kaɗai za su amfana da kuɗaɗen tambayar kenan da na yi wa kwamishinan ilimi mai zurfi sahabi isa gada su ɗaliban nan da aka tantance su ne kawai za a biya dama su kuma suke waje da yawan su mun riga mun je mun tantance su dama matsalar nan cikin gida ne ake da yara kamar ɗari bakwai da aka gane cewa ba 'yan sokoto ba ne kuma kaga wani lokaci baka da ma'auni inda za a zo a kama abin nan certificate na zama dan jiha ko dan local government kaga yanki sai kai aiki da shi amma dai yanzu da aka fito da wannan eh, tsari an yi maganin wannan sannan kuma gwamnati ta ta hito da certificate wanda yake kamar inda ake buga kuɗi aka buga su wanda ke ba iya irin samun jabinsu da ganin dai da matakin da gwamnati ta ɗauka yanzu sannan kuma da wannan rahoto da aka bamu don za mu yi aiki ne akan abin da su kwamitin nan suka yar suna da list na yara wanda suka da su su ne za a biya. A can baya dai duba da yanayin karancin kuɗi da taɓarɓarewar tattalin arziki ya sa gwamnatin jihar Sokoton yanke shawarar janye dukkan ɗalibanta da ke karatu a ƙasashen waje tare da dakatar da aika wasu karatu a wajen muddin ba kwasa-kwasai na musamman ba da ba a yin su a Najeriya. To sai dai kwamishinan ya ce wannan tamkar biyan bashi ne. Ta'a ma wa'annan abin da ba suka ne da ake bi don kaga tun da dama muna da yara wanda ke waje suna karatu ya kamata a biya su har zuwa karewa karatunsu amma wancan tsari da aka fitar na cewa sai inda ake da bukata kamar misali wajen harkar likitanci da kila ishi na kwakwalwa iri na injiniya ne hakan nan mai zurfi shi kan za a fara aika idan kwanan nan kaji mai girma gwamna ya faɗa cewa zai tura yara ɗari biyu maza da mata zuwa makarantu a waje don su koyi aikin likita da kuma na ungozoma da masu kula da lafiya wato nurses don a samu a samu wani harkar lafiya an samu ƙari so wannan shi daban ne amma dai wa'annan kuɗin na wanda suke nan ne suna karatu tun lokacin nan tuni da gwamnatin ta jihar sokoto ta kafa wani kakarfan kwamiti domin soma aikin ba da tallafin ga ɗaliban da suka cancanta murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa a ah, mu nemi ilimi To gaida na sanyin na bari mu dawo nan Amurka inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa kai ruwa rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions bayan da shi sessions din ya bayyana cewa ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa duk da irin hattararsa da shugaba trump ke yi na kara ta'azzara to kowane mataki trump din ke shirin dauka a kan sessions sannan za ku ji cewa yunkurin kawar da tsarin kiwon lafiyar nan na obama ke a majalisar dattawan amurka ya kara citira sannan kamar yadda muka alkarwanta muku za a ji yadda mata da ke aiki a yankin nan na jihar california da ake kira silicon valley mai dauke da manyan kamfanoni da ake kera kayayyakin zamani na kimiyya ke korafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani suna na mahmud lalo to da farko ga dukkan alamu babban attorney general din amurka jeff sessions ya shiga tsaka mai wuya bayan da shugaban amurka wanda ya naɗa shi a mukamin ya juya masa baya yana ta cikakarsa wani mataki da masu lura da al'amura suka ce hannunka mai sanda ake yi wa sessions na yayi murabus daga mukaminsa sai dai sessions din ya ce ba shi da niyyar ajiye aikinsa ruwa ya fara tsami ne tsakanin shugaban na amurka da babban attorney general din tun bayan da shi sessions din ya janye jikinsa daga binciken da ake yi akan rasha wannan dai al'amari ne da 'yan jam'iyyar democrat masu adawa ke bibiya ganin yadda mutanen biyu ke da kyakkyawar fahimta tsakaninsu a baya Sanata Chuck Schumer shi ne shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka. Za a iya gani karar cewa shugaba Trump na kokari ne tunzura babban lauyan nasa domin ya cire shi daga ofis. Su ma wasu daga cikin tsoffin abokanan aikin Jeff Sessions a Majalisar Dattawan sun nuna mai goyon baya kamar irin su Sanata Orrin Hatch na jam'iyyar Republican da ya fito daga jihar Utah. Jeff yana yi wa shugaba ladabi da biyayya saboda haka ina ganin ya cancanci shi ma ya samu kwatankwacin haka. Kamar dai sauran 'yan majalisar zartarwar da aka nada a gwamnatin ta Trump, shi ma Sessions zai taka rawa ne daidai da irin kiɗan da Trump yake so, kamar yadda kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya nuna. Ya rage ne ga shugaban kasar yanke shawara kan irin matakan da ma'aikatansa suke ɗauka da kuma duk wani abu da zai biyo baya. a ranar talatar da ta gabata ne trump ya musanta zargin da ake cewa ya bar sessions a rana amma duk da haka bai nuna wata hanya da zai bi ya samu sa'ida ba ina jin takaici matuka game da shi a tuwon general zare mu ga abin da zai faru nan gaba lokaci ne zai bayyana hakan wasu dai na ganin shugaba trump zai yi bakin jini a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya idan har ya raba gari da mutum kamar sessions Dan Mahafi malami ne a cibiyar nazarin harkokin shugaban kasa da na majalisar dokoki. Mutane da dama na sa ido su ga tsawon lokaci da za a kwashe kafin su daidaita al'amura da shugaban ƙasar Lura da cewa akwai tsare-tsare da suke son su aiwatar. Idan kuma aka yi la'akari da cewa fadar shugaban ƙasar da majalisar dokoki duk 'yan Republican ne ke jagorantar su. yawancin dai batutuwan da shugaba trump ya tallata a lokacin yakin neman zaɓe waɗanda suka sa mai farin jini musamman a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya har kuma ya kai ga wannan matsayi duk jeff sessions ne ya tsara su babu dai wanda a yanzu zai iya faɗan makomar sessions wanda a baya bayan nan kuma a karan farko da ya yi magana kan wannan batu ya ce ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa duk da irin hantaransa da shugaba trump ke yi to har ila yau barakar da ake samu a fadar shugaban amurka ta white house ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yada labarai anthony scaramucci ya fara caccakar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin ta trump inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yakin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta white house scaramucci ya caccaki shugaban ma'aikatan fadar ta white house reince priebus da kuma shugaban tsara dabaru stephen bannon inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yi da jaridar The New Yorker wacce a ranar Alhamis ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Sannan a wata wainar da ake toyawa kuma da sanyi safe Juma'a ne Majalisar Dattawan Amurka ta gaza wajen soke dokar tsarin kiwon lafiyar kasar nan mai rahusa wacce kuma a kwashe shekaru bakwai ana amfani da ita a ƙasar. 'Yan majalisa uku daga bangaren jam'iyyar Republican da suka hada da John McCain na jihar Arizona da Lisa makowski ta jihar Alaska da kuma Susan Collins ta jihar Maine su ne suka haɗa kai da sanatocin jam'iyyar democrat inda suka kada su da ƙuri'u 49 da celebrating na san cewa abokanan maɗe ɓangaren suna munna amma dai su kwanda sanin cewa amurkawa suna wahala suna kuma buƙatar rangwame in ji shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell na jam'iyyar republican shi kuwa shugaban marasa rinjaye chuck schumer na jam'iyyar democrat cewa yi for american people mun numfasa amma ba wai don kanmu ba sai don don mutanen amurka amma kamar da na sha faɗa shirin obama kya bai cika ɗari ba amma ya yi abubuwa masu kyau da dama saboda haka yana buƙatar a inganta shi ina kuma fatan daga cikin abin da za mu tunkara a nan gaba shine yadda za mu inganta shirin obama care idan muka kauce daga fagen siyasar amurka muka koma fagen kere-kere na zamani mata da ke aiki a yankin nan na jihar california da ake kira silicon valley mai dauke da manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin zamani na kimiyya suke korafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne sai dai wata dabara da matan suke amfani da ita ita ce sukan shiga shafukan sada zumunta su bada labarin irin kalubalen da suke fuskanta kuma hakan yana matukar tasiri in ji kate michelle Hakan na tasiri sosai akan kafafen sada zumunta da sauran hanyoyi ba wai kawai a kotuna ba ta yadda mutum zai bayyana irin matsalolin da yake fuskanta wannan shine babban ci gaba da muka samu. A wannan gaba kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani jiko idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da baba yakubu makeri da wakilinmu zainab babaji da ke jos da dina mitchell da kuma steve hammond da suka taimaka wajen hada wannan shiri mahmud lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mamuda, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. zan fara da sakon muhammadu mai kayan miya oji kwatas inda kace kana fata gwamnatin tarayyar najeriya za ta yi amfani da kudaden da hukumar efcc ta kwato ta hanyar da ta dace ganin cewa talakawan najeriya suna fama da tsadar rayuwa shi kuwa nasiru kainuwa hadija cewa yi hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rasha wato efcc muna tare da ke kuma muna ƙara goyon baya ga shugabanta wato ibrahim magu kuma duk mai adawa da shi to tabbaci hakika yana adawa da yaƙi da cin hanci da rashawa ne a Najeriya. Ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Usaina Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Ummi Garba na Kwalu da Jamila Yusuf Gomari Airport Maiduguri. Kuka ce Allah ya sa kada ƙuri akan amincewa da gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da 'yan majalisar Najeriya suka yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai wata fito daga Abubakar Sabo Gusau kace ci gaba da kai hare-hare da sace mutane da kungiyar boko haram ke yi yana nuna cewa hannun agogo ya fara komawa baya don haka muna kira ga gwamnatin najeriya da jami'an tsaron najeriya da su kaimi ƙaimi dangane da ganin cewa sun kawar da 'yan boko haram kwata-kwata a najeriya To a gaishe ka yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. babban kotun kolin pakistan ta ce a ah, Firaministan ƙasar Nawaz Sharif bai cancanci ya riƙe mukamin da yake a kai ba, don haka ta umarce shi ya sauka daga kan kujerar tashin nan take. Wani mai magana da yawon ofishin Firaministan ya ba da sanarwar jim kaɗan bayan kotun ta ayyana hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin na kotun duk da dai yana da ja sosai kuma ya ma riga ya sauka daga mukamin nasa. A cikin hukuncin da ta yanke kotun kolin ta ce kin bayyana kadarorin da ya mallaka a ƙasashen ƙetare a cikin takardun neman tsayawa zaben shekarar 2013 da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bada duk da rantsuwar da ya dauka duk sun nuna cewa shi ba mutum ne mai gaskiya ba saboda haka bai cancanta ya zama wakilin majalisar dokokin kasar ba ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa a yau juma'a cewa ita ma rasha za ta kakaba amurka na ta takunkumin a matsayin ramuwar gayya kamar yadda amurka ta kakaba mata sabon takunkumin da 'yan majalisar dokokin amurka suka zartar a jiya alhamis ma'aikatar ta ce wannan takunkumin ya nuna yadda amurka ke amfani da matakan tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa duk da dokar ta bacin da gwamnatin venezuela ta kafa na haramta tarukan zanga-zanga ƙungiyoyin 'yan adawa na can suna ta kira akan mutanen ƙasar da cewa su fito kwansu da kwarkwatarsu su yi gagarumar zanga-zanga kan wata ƙuri'ar raba gardama da za a jefa a jibi lahadi wacce suke tsoron za ta iya sa venezuela ta tashi daga zama ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya ta koma hannun mulkin kama karya. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci su Maryam Bugaje da Sufinatu su dangi da shirin yau da gobe. Kafin in sallama da ku ina ta iyalan marigayi Baba Idris Lawan a dakata Kawaji Kano da za a ɗaura auren diyarsu Baraka Lawan da angonta Ayuba a gobe Asabar a majami'ar Ikwa Hausa Lambawan Kano da ƙarfe goma na safe idan Allah ya kai mu. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mun yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima.